Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Laraba 25 ga watan Oktoba shekara ta 2017. ni ne sarfil hashin gumel tare da muhammad lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga muhammad da kanin labarai to sarfilu 'yan majalisar dokokin amurka na matsin lamba ga shugaba donald trump da ya ayyana cewa ana kisan kare dangi akan musulmi 'yan kabilar rohingya kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban kasar kenya an harbi direban mataimakiyar babban jojin kasar za kuma ku cewa dangantaka tsakanin amurka da indonesia ta yi tsami To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. To bayan labaran duniya za a ji cewa ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Adama sun shiga yajin aiki. ina so in baka tabbaci da yawa sun mutu manyan nan ba su samun zarafi ne su shiga local government da gwamna zai iya zo local government ga irin halin da karamin ma'aikaci a local government yake ciki kuka zai yi dawaye hukumar lafiya ta duniya ta gudanar da wani taro da ya haɗa da ƙasashen afirka biyar a abuja hukumar ta kalubalanci hukumomin kasashen su yada kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara haka kuma za ku ji yadda zaman lafiya ya yi dawa ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da rikicin boko haram ya addaba a baya sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahabi imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum 'yan majalisar dokokin amurka na matsin lamba ga shugaba donald trump da ya ayyana cewa ana kisan kare dangi a kan musulmi 'yan kabilar rohingya a myanmar kasar da akasarinta mabiya addinin buda ce wacce ake mata lakabi da bama a yan shekarun bayan nan kasar ta myanmar ta kyautata hudata da washington yayin da hakan ke faruwa ma'aikatar harkokin wajen amurka na duba zaɓin kakaba takunkumi da suka hada da na tattalin arziki akan wasu mutane da kamfanoni da ake dangantawa da taimakawa wajen cin zarafin da ake wa musulmin 'yan rohingya abin da muke ganin yana faruwa a jihar rakan babban cin zarafi ne inji mataimakin sakatan harkokin wajen amurka na yankin kudu maso gabashin asiya patrick murphy yayin wata hira da ya yi da murya amurka a jiya talata inda ya nuna takatsantsan wajen furta waɗannan kalamai a kwanan mofi da jakadan amurka scott masiel sun kai ziyara jihar rakhine inda suka gani ido da ido abin da ke faruwa a ƙasar ta miyamma amma duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi nuni tare da ayyana sabbin matakan da za a ɗauka domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika ya zuwa jiya talata manyan jami'an gwamnati sun ƙi su ayyana abin da ke faruwa ga musulmin na rohingya a matsayin kisan ƙare dangi kafin a bayyana cikakken nazarin da aka yi kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban kasar kenya an harbi direban mataimakiyar babban jojin kasar philomena milu inda aka rauna tashi a jiya talata a cewar 'yan sandan birnin nairobi an harbi direban ne a kafaɗa wanda kafafen yaɗa labaran cikin gida suka bayyana shi da sunan titus musyoka wanda kuma wasu rahotanni suka bayyana shi a matsayin mai tsaron lafiya 'yan sanda dai sun ce babu wani rahoto da ya fayyace ko ita mai shari'ar milu na cikin motar da a lokacin harin zaben da za a yi gobe alhamis idan allah ya kai mu shine karo na biyu da al'ummar kasar kenya ke yunkurin yi zaɓe shugaban ƙasa a bana kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan agusta domin a ce wata an tafka kurakurai a watan da ya gabata babban mai shari'a ƙasar ya ce ana yi wa alƙalai barazana tun bayan lokacin da suka yanke hukunci game da zaben farko. shugaban 'yan adawa Raila Odinga wanda ya janye takararsa daga wannan zaben ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar nuna matsalolin da ke tattare da hukumar zaben kasar. An samu barkewar tarzoma tsakanin 'yan sanda da masu bore yayin da hukumomi suka haramta yin zanga-zanga a manyan biranen Kenya a makon da ya gabata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. fadar shugaban amurka ta white house da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kasar sun yi yunkurin ɗinke saɓanin da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar ta republican da ke mulki sabon rashin jituwan da ya kunno kai a jiya talata ya faru ne a zauren majalisar sanatoci inda jeff flake mai wakiltar jihar arizona ya caccaki halayen shugaba trump ya kuma bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a shekarar da take tafa ba fleck wanda wannan shine wa'adinsa na farko a matsayin sanata wanda kuma ya yi zama majalisar wakili har na tsawon shekaru goma sha biyu ya ce yaudara ce babba a ce ya yi gum yana kallo ana ruguza muhimman batutuwan da suka sa amurka ta yi karfi yayin da ake barazana a kai-a kai ga abota da yarjejeniyoyin da suka samar da daidaito a duniya flake ya kara da cewa jam'iyyar ta republican ta jima tana yaudara kanta inda take tunanin trump zai sauya halayensa wannan suka kan shugaban ƙasar ta amurka da ba kasafai ake ganin irin ta ba wacce kuma ta fito daga bakin sanata mai ci kuma daga jam'iyyarsa na zuwa ne sawa'i bayan kairuwa rana da trump yin yayi da a shafin twitter da wani sanata daban daga jam'iyyar ta republican wato bob coker na jihar tennessee a cewar coker wanda shi ma ya yanke shawarar cewa ba zai sake tsayawa zaɓe a shekara mai zuwa ba bayan da ya kwashe shekaru goma yana majalisar samun mutum mai irin wannan tunani a matsayin shugaban amurka abu ne da ke zubar da kimar amurkan a jiya talata shugaba trump ya yi ɗabi'ar sannan ta garzayawa shafin twitter ya mayarwa da koka martani inda ya kira shi mutumin da bai cancanci ya jagoranci kwamitin harkokin wajen wato na majalisar dattawa ba wanda kuma ba zai iya sake cin zaɓe ba a matsayin mafaraucin karni Rasha ta yi amfani da ƙarfin ikonta na hawa kujerar naƙi a jiya talata a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta daƙile wani yunƙuri na tsawaita ikon da aka baiwa masu binciken harin makami mai guba da aka kai a Siriya. A lokacin kada ƙuri'ar da Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi, ƙasashe goma sha ɗaya sun amince a tsawaita wa'adin masu bincike zuwa shekara ɗaya. yayin da rasha da bolivia suka ki amincewa da wannan mataki sannan china da kazakhstan suka hau kujerar 'yan ba ruwanmu. A gobe Alhamis ake sa ran tawagar masu binciken za ta bayyana rahotonta a bainar jama'a, wanda ake sa ran zai fayyace wanda ke da alhakin kai hari da makami mai guba a ranar 4 ga watan Afrilu a garin Khan Shakun da ke hannun 'yan tawaye a kudancin Idlib, wanda ya halaka tare da jikkata fararen hula da dama. Kwanaki uku bayan wannan lamari, Amurka ta kai hari ta sama a wani filin tashin jiragen soja na Siriya bayan da Washington ta zargi gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da kai harin wanda ke dauke da isar gas mai cike da guba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. Za mu fara buɗe taskar rahotannin namu ne daga jihar Adamawa inda harkokin ƙananan hukumomi ya tsaya cik a jihar sakamakon yajin aikin da ma'aikatan kananan hukumomin jihar 21 suka fara. Waɗanda suka ce sun shafa watanni biyar babu albashi. Ga rahoton wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz. Local government ba wuce 30 million a biya salaries kowane local government. Me yasa ba za biya ba? Amma ni ba abun da za mu faɗa cewar ku tafi in kun gada ku tafi strike in ba gada ba ku zama ku saboda haka in an samu fara club mu biya ku mun nuna masa duk abin da zamu nuna masa wallahi wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin zama da aka na baran-baran irin wannan ba wasu fusatattun ma'aikatan kananan hukumomi kenan a jihar Adamawa ke ma daura da marar soma yajin aikin sai baba ta gani da suka faro daga jiya talata har illa masha Allah wannan yajin aiki dai tuni ma ya tsaya da hakokin mulki a daukacin kananan hukumomin jihar 21 inda kawo yanzu ma'aikata suka garkame sakatarorin kananan ƙananan hukumomin jihar da ma yake gana da manema labarai comrade haman jumba gatugal da ke ma zama shugaban kungiyar tanolgiya a jihar adamawa ya ce abin takaici ne yanzu gwamnatin jihar ke ma sauke fushinta a kan ma'aikatan ƙananan hukumomi watanni biyar da muke ce maka local government take bi eh ka je kasuwa ka gani masu ƙananan shaguna duk mun cinye masu kuɗi mun cinye jarinsu yanzu ka je ba za su baka ba ƴaƴanmu yanzu sun yi rashin lafiya baka da kuɗin da zaka kai su asibiti babu abin da zaka ci baka da kuɗin da zaka biya haya suna halin takaici da yawa sun mutu ina so in baka tabbaci da yawa sun mutu manyan nan ba su samun zarafi ne su shiga local government wallahi da gwamna zai iya zo local government ga irin halin da karamin ma'aikaci a local government yake ciki kuka zai yi da waye to sai dai kuma a nata martani gwamnatin jihar adama ta ce fa ma'aikatan kananan hukumomin ba su yi mata adalci ba da suka zunduma cikin wannan yajin aiki kwamarat ahmad sajo da ke zama kwamishinan yara labaran jihar ya ce bashin da ma'aikatan ke bi bai kai na wata biyar ba wallahi alal hakika wa'annan kananan hukuma ma'aikatan kananan hukumomi ba su mana adalci ba yan kungiyar ta norge kamar watanni biyar adama ba a biya su albashi ba Ito eh, wannan eh, eh, ba zai kasance gaskiya ne ba. don ko ba su suka da ake bi ai ba duka ƙananan hukumomin bashin iri ɗaya ba ne wayansu ƙananan hukumomin bashin na da yawa wayansu kuma bashin na nan kaɗan amma gaba ɗaya akwai anniya, akwai kuduri akwai kyakkyawan anniya, akwai kuma kyakkyawan kuduri na zamu biya su duka mu dai muna ba su haƙuri cewa gwamnati ne ta bi su bashi ba mu muka sa wannan bashin ba amma gwamnati ne mu ne a gwamnati yau kuma za mu biya kuma mu dauki hanyar biya wannan su sani. Kwamar Ahmad Sajo kenan kwamishinan yada labaran jihar Adamawan kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kare a wannan yajin aiki na illa ma sha Allah. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gudanar da wani taro a birnin Abuja da ya hada da wasu kasashen Afrika guda biyar da ke fama da kalubalen wasu cututtuka da ke sanadiyar asarar rayukan ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya. Wakilin murya Amurka Nasiru Adam El na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar Lafiya ta Duniya ta karfafa azumar kula da kananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga rasa ransu sakamakon cutukan da akan iya magancewa da suka hada da zazzabin cizon sauro, sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. A wajen taron ƙasashe biyar masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique wanda aka gudanar a Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin ƙasashen su yaɗa kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar haɗa ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa. kulawa da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya. Akwai ah, haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin ah, WHO kasashe irin namu nan wadda ke gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kuɗaɗe masu yawa don tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta kuma ya kamata a ce tuntun dama an yi wannan. Jami'i daga ɗaya daga ƙungiyoyin kamfen ɗin kiwon lafiya da suka halarci taron Dr. Jibril Labbo ya ce sanya iyaye cikin wannan kamfen ɗin na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana. Yan gari na, yan mutanen na a koyar da su yadda ake basu ba dole sai sun yi karantun lafiya ba. A koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo ɗin gana malaria. malaria wani rapid test kit a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a bada magani so kaga zai ya rage yawan mace mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mai yawancin mace mace ga na yara akan malaria da wannan cututtuki suka mutu ne tun kamin su ta asibiti dr labbo ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma idan ka duba wannan kungiya turu e EU UNICEF sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din an hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda kasance zan akai akai aka raba amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance ya zan su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su kara fada shi wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarin amfani da kekuna maimakon babura don ratsa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki hakanan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsa yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar 'yan ta'adda a yanzu yanzu ma muna da ma'aikata na masu wannan ɗin ƙananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara kamar irin kananan hukumomi na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga balanta na kai kayan lafiya cikin gaggawa to ma'aikatan lafiyan da suna na kone lunguna ko hatta ma irin da yanzu yake da kalubale kamar su guji bagula ne su ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar who unicef da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a Amurka. Alkaluma sun nuna Najeriya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma kananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin ƙasashen biyar. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. da likitoci masu kulawa da To a gaida Nasir Adam Alhikaya, yanzu haka dai al'amura sun fara daidaituwa a wasu garuruwa da ke a yankin tafkin Chadi. tun lokacin da aka sake kwato garuruwan daga hannun kungiyar boko haram wakilin murya amurka haruna dauda ya ziyarci karamar hukumar kukawa da ke jihar borno dangane wa idansa halin da ake ciki a yanzu garin kukawa kenan da ke arewacin borno ko kuma za a ce harkotan arewacin borno kenan inda za a iya cewa zaman lafiya ya dawo nan cikin dare ne kuma ake wannan kide-kide da za ka ga mutane na ta takawa saboda tunawa da al'ada da kuma murnan zaman lafiya ya dawo a wannan yanki na kuma shiga cikin kasuwar garin na kukawa wanda na soma da zan tada wasu 'yan kasuwa game da yadda suke ji da kuma yadda harkokin kasuwancin ke gudana kamar haka yanzu a ran ina cikin kasuwar kukawa ko nan ba mana me kike yi ko sai da fanke ko sai da fanke ko da waina shinkafa to da wainan shinkafa eh. to yanzu kamar ya kasuwa take alhamdulillah to eh, tun yaushe kika kika fara wannan sana'a nan a nan garin sun bude watan shi daya na dawo na zama a nan sana'a eh. to ya zama lafiya yake yanzu lafiya kalau an samu zaman lafiya ko lafiya kalau ana samun kasuwa alhamdulillah To Allah ya taimaka. Amin. na Abdullahi Baida. Cikin gari na muke yanzu. Ina cin kuka ne. Kukawa. Eh. Kana sana'ar shayi a nan shekara nawa? Shayi a nan kimanin shekara goma sha shida. Sha shida kana sana'ar shayi. Eh. To wannan rikici ya shafi sana'ar ku ne? Eh wannan rikicin kam gaskiya lokacin da ya zo ya shafi sana'a mu barin da mu kai gabaki da tukuna muka dawo yanzu da ka bude. To yanzu ya ya sha'anin rayuwa yanayin rayuwa take a gare ku. Eh, to gaskiya sai dai godiya yanzu kam gaskiya ba mu da wani dardariya game da duk wani abin da ya faru a baya. Me za ku gaya gwamna? Gaskiya abin da muke so mu ga ma gwamna dama gaskiya muna buri ya zo ya ga mahallinmu yadda muke kuma da irin abubuwan da suka faru a baya so ne gaskiya tunda da shi da kansa ya zo da wani abu ba sai mun gaya don shi da kansa ya zaga ya san abin da muke tattare da shi a nan wurin ganin cewa gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya zaci wannan garin na Kukawa tare da tawagar su masu ɗimbin yawa hakan yasa na tambaye shi ko menene ma makasudin wannan ziyara nan arewacin Borno mu ziyarci mutanen mu mu ga yanayin da suke ciki kuma mu kaddamar da raba abinci da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tallafa mana kuma mu ga yanayin da gine-gine da muke musamman ma ta fannin ilimi ta magarantu domin magarantu ita ce tushen arziki ilimi ita ce abin da za ta raba mu daga masifan boko haram da yaki da talauci a yi gine-gine asibitoci magarantu gidajen talakawa batun ruwa da kuma batun noma don mun je har doron baga kuma mun ga mutanen mu suna cikin farin ciki yanzu dai abin da ya rage al'umman wannan yanki da ma arewacin Borno baki daya shine samun dawwammamen zaman lafiya mai daurewa wanda zai ba su damar ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a nigeria. To a gaida Haruna Dauda, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin sakaci ko rashin sanin makamar aiki a gwamnatin Buhari ta sa aka dawo da Abdulrashid Maina bakin aiki. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Da da farko mun so mu duba alamun koma bayan tasirin kuɗi a siyasar Amurka, kamun daga bisani muka sauya alƙibla. Masu sukan lamirin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a zaman ta ‘yan dagaji irin su Dr. Ferogi da ke nan Amurka, suna ba da misali kan furuci da kuma take-taken jami'an gwamnatin ciki har da wani hoto na zaman tattaunawa tsakanin shugaban na Najeriya da takwarar aikinsa ta ƙasar Jamus. A hoton sai ga tawagar Najeriya ta jera a kan tebur kowa ya naɗe hannu sai ido. yana takwarorinsu na Jamus kama daga Angela Merkel har ƙasa kowa da takarda da alƙalami a hannu. Tawagar ta Najeriya fa ita ce ta yi tafiya ta je Jamus domin tattaunawa kan harkoki da suka shafi dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashen biyu, amma babu mutum guda da ke rubutu. Babu mamaki Ferogi da irinsa za su iya nuni da yadda gwamnatin ta Buhari ta dawo da maina bakin aiki su ce ai dama mun gaya muku, wannan gwamnatin bata san abin da take yi ba. Da farko ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilika ya hada mana. Duk da zuwa yanzu tsohon jami'in fansho na gwamnatin Najeriya bai bayyana don zantawa da shi kai tsaye bayan in ka ɗebe wata zantawa ta yanar gizo da aka yada kusan duk jami'ai da ke alaka da batun na maina sun nesanta kansu da dawowar tasa aiki. wata takarda ɗauke da sanu mataimakin darakta ma'aikatar cikin gida Salihu A Bala ta ce an dawo da maina aiki tun Satumba daga wasikar umarnin hakan daga ofishin shugabar ma'aikata Winfred Ita Oyo. nusa lamar maina daga aiki da shugaba buhari ya bayar ya sanya babban daraktan hukumar wayar da kan jama'a na najeriya dr garba abari bayyana hakan na daga manufofin yaƙi da zarmiya ne ai ita hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa sun faɗi sun ce har yanzu wannan mutum suna nan suna hilarsu kuma suna kuma yana nan a cikin waɗanda ake nema a kama su sai ka tsaya daga nan zuwa nan ba lokaci mai tsawo ba ka ga abin da zai zo ya kasance akwai dokoki na aiki wanda ya shafi shari'a wanda ya shafi wanda ya shafi wanda akwai kuma abin da idan kai kamar musamman abin da aka zarge shi akan yayi wanda kuma ita hukumar efcc ta ce har yanzu tana zargin sa akan haka ai ba don an dawo don an dawo da shi ta hanki ya koma aikin ka ganshi ya boye ai shin da zance saboda haka wannan ka tsaya ka ga yadda binciken nan zai kaya sannan a yanke hukunci. Idris Lau ƙwararren jami'in karamar hukuma ne da ya da matakin da shugaba Buhari ya dauka sai dai a cikin hirar ya ce akwai sauran rina a kaba. Wannan action da ya dauka shine abin da ya kamata kuma alhamdulillah da haka yake wa gwamnatin din mu dai talaka muna tare da shi. Me kike ga da yake wa gwamnatin wanda ku da ba ku ganewa ba eh to abubuwa ne ga sunan kamar misali abin da ya faru kan badakalan da ya faru a kan sakatar to gamman nashi wanda an yi submitting funnel din har yanzu mun zuba ido duniya ta zuba ido ta ga me zai aiwatar na tambayi dr sa'id ahmed dukawa na jami'ar bayero ta kano yaya aka yi wannan gwamnati ta samu kanta cikin wannan yanayi ne eh, na bibiyi maganan nan ta maina daidai gwargwado a jarida da kafafen yada zumunci wato social media na dan saurari wasu clip wato abin da na fahimta a cikinta shine labudda a cikin gwamnatin shugaba buhari wato manya-manyan jami'an gwamnati sun rabu kashi biyu kuma da alama suna yakar junansu suna cin dunduniyar junansu maganar maina ɗaya ce kawai daga cikin misalai da yawa wato idan aka bibi abin da ya faru da maina za a fahimci haka cewar akwai waɗanda suke son su ga bayan maina kuma suna son su take da cewar suna son su taimaki gwamnatin buhari wajen yaƙar rashawa da cin hanci akwai waɗanda suke so su kare maina kuma suna fakewa da cewar suna son su taimaki gwamnatin buhari game da yakar rashawa da cin hanci to amma waɗanda suke son su ga bayansa sun fi yin aiki tukuru sun fi tallata matsayarsa a duniya su kuma waɗanda suke son su taimake shi eh, suna yi a cikin kumbiya-kumbiya da rufe-rufe ko kuma aƙalla a ce da sakaci wajen bayyana wa duniya matsayarsu. saboda haka abinda da ka kwakwalen mutane shine ana neman sa ya da kansa game da rashawa an neme shi a gwamnatin jonathan gashi ana neman sa a gwamnatin buhari labudda kenan yana bukatar ya fito ya kare kansa amma ba a ji inda ya kare kansa ba sai a kawai ya amai da shi gwamnati duniya ta san ana neman sa ba a ji sanda ije ya kare kansa ba a ji ya koma aiki ba karamin sakaci ba ne a bangaren gwamnati. Wannan alama ce ta sakaci daga bangaren gwamnati kamar yadda ka ce son zuciya da ganin cewa waɗanda suke gwamnatin za su yi abin da ransu yake so yadda gwamnatin nan take a same shi a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari? Ina ba zato ko kaɗan. Aƙalla wannan yana nuna cewar akwai wasu hukumomin waɗanda su kuma suka raina wasu hukumomin kuma a gwamnati ɗaya. akalla komai girman ofishi na gwamnati tun da wani ofishin yana cikin yin aiki akan maganan nan to wajibi a zauna a haɗa baki da a haɗa kai a haɗa magana ta zama ɗaya ko dai efcc ta gamsar da wannan ofishin ko na wato ofishin eh, shugaban ma'aikata ne ko ofishin sakataren gwamnati ne ko ofishin babban shari'a na gwamnati ne kowanne ne wajibin su ne kafin ya rama saki su haɗa kai da efcc ya gamsar da efcc cewa wannan buƙatar neman nata babu ita kuma ba shi zai ce babu ita ba efcc shi ba ta ce babu wannan buƙatar eh, amma wani igaba gaɗi ya mai da shi gaskiya ba daidai ba ne. Dr. Dukawa abin babu tabbas amma dai na ga ministan harkokin cikin gida General Dambazo mai ritaya ya mai da martani kan wannan batu. Amma kuma akwai eh. kasidu da suka fito a jaridu ko da na ranar talata da suke nuna cewa a tonin jiran na Najeriya kuma ministan shari'a yana da hannu hmm. wajen rubuta takarda ko kuma wanke cewa a sake dawo da shi eh, maina bakin aiki kuma in haka ne hmm. ai shi ministan shari'ar nan efcc tana ƙarƙashinsa bai tuntubi efcc ba ne ya yi gaban kansa inda gaske ne shi ya ba da takardar wanke maina a ce maina dawa bakin aiki wato wasu bayanan da na gani shi ne shugaban ma'aikata eh, ta gwamnatin tarayya ta sani ita ta sa hannu ta yi rubuce-rubuce idawo amma yanzu da tsira ta taso ta faɗa wa duniya cewa ita ba ta sani ba amma waɗanda suke so su kare shi sun wato ba da takarda a asirce takardun fayil ɗin da aka yi rubuce-rubuce cewar amai da shi Dr. Dukawa masu sukan lamirin wannan gwamnati da yawa sukan sun sha nuna alamu ko kuma dalilai daban-daban na cewa ita wannan gwamnati ta 'yan dagaji ce. ba ka gani wannan alama ce ta ƙara tabbatar da abin da suke zargi? zargin da ake na cewar eh, gwamnatin buhari akwai yan dagaji wato wannan matsalar samaina da iri-irinta suna da karfafa wannan zargin cewar ko dai akwai rashin sanin makamar aiki ko kuma akwai waɗanda suke jin su ko ne suka yi ba abin da zai same su saboda kusancinsa da shugaba muhammadu buhari ko kuma akwai waɗanda suke jin tun da suna da kyakkyawar zuciya taimakon gwamnatin suke so su yi to babu abin da zai same su ta kawai su abu gaba gari to shi ne nake cewa ko menene dalilin su akwai kuskure a cikin yadda suke yin al'amura musamman irin wanda ya shafi maina dinnan wajibi su gamsar da mutane da bayanai kafin su ɗauki mataki ko kuma duk wani mataki da suka ɗauka babban al'amari shine in suna son a yadda cewar yaƙi da rasuwa da kyankin yin da suke yi to magana koran maina kaɗai da za ta wadatar ba sai dai su tabbatar da cewar in rashin gaskiya aka aka dawo da shi to duk wanda yi na rashin gaskiyar shi ma a ga an kore shi idan kuma daidai aka aka dawo da shi ku duk waɗanda suke masa bita da kulle saboda wani amfani da a dalilin yana wa gwamnati wani amfani a ban kaɗa wannan bita da kullen da suke a ce ga ba wani abu ne ya suka a gaba ba ga dalili ga dalili kuma a ɗauki mataki a kansu amma zancen a shiru a kore su shi kaɗai ba zai taimaki gwamnatin nan ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. na madadin Nasiru Adamu Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Mahmud ya da mana takaitattun labaran duniya. kamar yadda aka ji a farkon shirin takaddama da ta kunno kai bayan da aka hana babban hafsan hafsoshin sojin indonesiya shiga amurka ta jefa hudar da ke tsakanin kasashen biyu cikin tarzoma an hana janar gatot numantayo shiga jirgin saman kamfanin emirates zuwa washington a ranar asabar a filin tashin jirage na sokano hatta yayin da ya kamo hanyarsa ta halatta wani taron kan yaƙi da ta'addanci a nan amurka bayan goron gayyata da takwaran aikinsa na amurka general joseph f danford jr ya aika masa wanda shine babban hafsan hafsoshin amurka sani dai jakadin amurka da mataimakinsa a indonesia suka ba da haƙuri kan wannan lamari wanda ga dukkan alamu ya samu asali ne saboda matsalar da aka samu yayin tantance fasinjoji saboda tsaro sai dai duk da haka wannan matsala ta haifar da nakasu a hudar diflomasiyyar kasashen biyu domin shugaban sojin na indonesiya ya ki amincewa ya yi tafiyar a wani jirgi na daban da aka tanada masa bayan abin da ya faru a ranar asabar to madalla masu mu a nan kika kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma muhimmancin shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin muhammad lalo da ya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake haduwa na an jima kaɗan salamu alaikum